shugaba shugaba الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a karo na biyu a wannan wuri na markazin nur a wannan majalisi kuma na karatuttukan littattafan tajwidi da kira'a da kira'at da aka faro shi jiya zaman mu na biyu kenan yau yau muna lahadi sha bakwai ga watan rabi'ul awwal na shekarar 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan 11 na shekarar 2018 ta miladiya ci gaba da karatun da muka soma jiya insha Allah za mu dora daga tufatul afkal jiya mun yi mukaddima to yau za mu shiga maudu'i na farko kuma abu na farko daga cikin abubuwan da malam ya mana su a cikin wannan littafi inda yake cewa wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi bin nuni wat tanwin wal mududi to zai fara mana kamar yadda yayi alkawari na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست مرتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء malam ya ce ahkamun nuni saki na fi watanwin wannan shine hukunci na farko ko darasi na farko da malam ya kawo wannan littafi bayan mukaddima shine hukunce-hukuncen nuni sakina da kuma hukunce-hukuncen tanwin da nunin sakina da tanwini duk abu guda ne saboda tanwini shi ma nunin sakina ce nunin sakina ta ce nunin daurariya da aka kowane harafi ya zo da wasalin dauri ana iya kiran shi a sakin ana iya cewa almimu sakina ana iya cewa allamu sakina ana iya cewa atta'u sakina ana iya cewa aljimu sakina ana iya cewa alqafu sakina dan haka shi sukun siffa ce da kowane irin harafi na iya siffantuwa da ita a duk lokacin da harafi ya zo da wannan wasali na dauri to ya zama sakin to da haka kenan wannan hukunci ne da ke da alaka da nunin kuma nunin din a cikin yanayin zamantowar ta da dauri da haka kenan idan nunin tana da fataha kun ga ba ta shiga cikin wannan hukunci saboda duk da za su cewa ta zama nunin ba ta zama a na ba haka nan idan nunin tana da kasara haka nan idan nunin tana da zamma nunin ce amma ba na ba ce da aka ba ta fadawa cikin wannan babi da haka wannan babi ya ta ga nunin na sai kuma a tanwin tanwini wanda shi ma nunin ne bambancinsu da nunin shi tanwini yana shiga suna shi ko nuna sakina bai takaita ga suna yana zuwa ga suna yana zuwa ga fi'ili yana zuwa ga harafi akwai harafi da suka kare da nun irin su min irin su an kaga dai harufa ne suna dauke da nunun kuma an gane haka nan eh, qala awalam tu'min kaga qala awalam tu'min fi'ili ne kuma ya kare da nunun kuma nunun sakina to da haka nunun sakina tana shiga eh, fi'ili tana shiga suna tana shiga kuma harafi sabanin eh, nunin sabanin nunin tanwin ita nunin tanwin ita nunin sakina ce da take zuwa ga suna haka tana da alaka ne kawai da suna zaidun kaga suna ne kitabun suna ne kalamun suna ne idan suna alam ne dama shi alam ne alam shine suna da aka san shi ba tare da wani abu ne ya mai da shi ya zama ma'arifa kamar ka ce kitabun in ka ce alkitabu kaga al ita ta mai da kitab ya zama ma'arifa haka nan idan ka ce ja'a ar-rajulu allazi kaga allazi ismul mawsul in ka ce ja'a allazi kaga allazi ismul mawsul ba sanin waye allazi din sai ka sa masa sila allazi akramani an gane akramani shine sila din allazi kaga allazi ya zama ma'arifa amma saboda me saboda sila amma sunan da yake bai bukatar sila suna ne sananne da an ce zaidu kaga suna ne sananne suna ne da aka sanya ma wani suna da shi wanda in ka san mai wannan sunan da an ce zaidu hankalinka zai kai zuwa gaba ne sabanin an ce maka allazi a gaba a ce wa allazi kawai ka ce ga wanda ake ne dole sai an ka masa sila kaga sila ita ke bayyana allazi to kaga suna da yake irin wancan shi yana zuwa ah, da tanwininsa suna wanda yake mu'arraf bi al to tanwinin na zamantowarsa alama ce ta tankiri idan an ce kitabun kaga wanda ba san shi ba gairu ma'rufin amma an ce alkitabu kaga ma'ruf qalamun kaga gairu ma'ruf alqalamu kaga nan ya zama ma'ruf to kaga waɗannan abubuwa wanda suke dama tarifin su bai zo ga shi asalin sunan ba tarifin ya zo ga wani abu daban amma abin da yake asalin sa dama shi ma'arifa ne kamar zaidu baka cewa an kace zaidun ana nufin wani zaidu amma kace al zaidu to nan ne ake nufin zaidu na musamman a gaba haka bane saboda shi zaidu suna ne alam bai da alaka da alif walla mahallin shahid dai tanwini yana shiga cikin suna amma bai shiga cikin fi'ili kuma bai shiga cikin harafi kaga daga nan suka samu bambanci sannan shi tanwini yana zuwa karshe ne An ya zo suna to zai zo ƙarshen suna bai zuwa a tsakiya dama kuma sukun bai zuwa a farko kalma a larabci ba a fara ta da sukun kaga sukun sai dai zuwa tsakiya ko ya zuwa ƙarshe saboda ya zo a farko kenan za ka fara da shi a gaba a fara da shi yasa inda kalma ta ɗauki sukun larura to dole bisa larura sai an ɗauko mata hamzatul wasl amma fi'il mudari qara'a yaqra'u in ka zo fi'il mudari kafin din za ta fara da sukun kuma bai yi wa a tashi da sukun za ka sai an ɗauko mata hamzatu wasile an gane sai a ce ikara a gane ɗauko mata hamzatu wasile an gane ko to haka sukun bai zuwa a farko sukun sai dai zuwa tsakiya ko ya zuwa gaske an gane ko to don haka eh, ita nunin sakina sukun tana iya zuwa a tsakiya tana iya zuwa a ƙarshe amma kar manta ko ita bai yiwa ta zuwa a farko shi ko tanwin bai zuwa a tsakiya kasa a ƙarshe an gane tanwin iyakarsa a ƙarshe alama ce ta suna cewa mutamakinun suna ne ya kafu a wasu suna irin su zaidun irin su kalamun irin su kitabun to wannan shi ne tanwin kaga yana zuwa da suna bai zuwa ga fi'ili bai zuwa ga harfi sannan a sunan ma yana zuwa akhiral ismi ƙarshen suna sannan kuma yana zuwa lafzan ana rubuta ba ana furta shi ne ne amma ba a rubuta ana furta shi nunin amma ba a rubuta shi nunin a furci nunin amma a rubutu ba nunin ba sai a yi masa alama me yasa ba a rubuta shi nunin a rubutu saboda zai iya rikitarwa saboda idan ya zo shi nunin tana da tata ka'ida ita nunin nunin ce harafi ne kamar sauran haruffa. kamar yadda za ka tsaya bawo in tana daure ka ce kalla la tuti'hu wasjud qtarib ka ka tsaya da ba'un daurariya haka nan ita ma nunan ka tsaya kanta za ka tsaya da nunin daurariya qala awalam tu'min ka ka tsaya da daurariya ka daure nunin daurariya ce kuma ka tsaya kanta da daure haka nan can shi ma ah, wasjud waqtarib ba'un daurariya ce ka tsaya mata kaga ba ka tsayawa ah, la tuti'hu wasjud qtar ka cire ba'un kaga ba a cire ba haka nan ita ba, ba a cire nuna ba a cewa qala awalam tu tu'm ko tuwum in kai ibdali kaga nuna sai ka sa nunan din nan duk da cewa daurariya ce to kaga ita nunan harafi ne wanda an tsaya a daure ya karanta shi ko yana in ka wuce da harakarsa in ka tsaya ka daure shi ko ka tsaya ko ka wuce in dai yana nan sai ka karanta shi yayin da tanwini ba haka yake ba shi tanwini a gurin tsayawa cire shi ake in ba mai fataha ba tanwini akwai mai tare da mai damma akwai mai tare da mai kasara akwai mai tare da mai fataha to wanda ke tare da damma shi in an tsaya cire shi ake yi sai a cire shi gaba ɗaya babu shi da tanwini ne a gurin awalam tu'min da za a cire tanwini sai dai a ce awalam tu'm da tanwini ne an gane ko to kaga kenan yana daga cikin hikimar rashin rubuta tanwini nuna rashin rubuta shi a matsayin nuna sai a bashi a wannan wasali sai a bashi kawai alama an sanya masa alama wacce da ka gani ka san tanwini ne saboda tanwini ta faduwa take gaba ɗaya gurin tsayawa sai gurin mai fataha in mai fataha ne kuma sai ta rikida ta zama alif shi yasa an tana tare da mai fataha za a ganta tare da alif saboda alif din alama ce ta nuna maka cewa an ka zo tsayawa yanzu ba za ka tsaya da cire tanwini ba inda ka saba ko inda yake ka'idar tanwini amma za ka tsaya da mai da ita alif idan kana da inna allaha alimun hakim kaga alimun hakimun amma ka zo tsayawa ba ka tsayawa hakimun an gane ko yadda da nunin ne da za ka tsaya mata awalam tu'min kaga an ji nunin amma nan ba a ji alimun ba kuma dama ai so ake ka tsaya kan sukun kuma nunin din nan ta karshe ta ne ai sukun ne da ita alimun amma ga aka cire ta nuna gaba ɗaya nuna ɗin babu ita sai ka tsaya a kan mimun ɗaurariya kamar babu suku yasa yadda za ka tsaya wallahu alimun hakim daidai da yadda za ka tsaya wa huwal alimul hakim kaga wa huwal alimul hakim bai da tanwini wallahu alimun hakimun yana da tanwini amma wurin tsayawa da sun haɗe me ya haɗa su saboda tanwinin ka cire shi a wurin tsayawa da aka da ka cire shi sai zama da saura wannan wasalin guda ɗaya sai kama da wancan wa huwal alimul hakimu da kuma wallahu alimun hakimun an gane zuwa to wannan na daga cikin hikimar da ta sa tanwini ba a rubuta shi nuna dan a rabe shi sai a wasu wurare a alkur'ani a rubuta tanwini nuna an gane irin su eh, ka ayyin min karyar. ka ayyin ka ayyi asalinsa ka ayin ne na talwi ne kama sai ka rubuta shi da tanuna wannan na daga cikin istisna'at da kuma mumayyazat da aka samu na ar-rasmul usmani to irin wannan za a bar shi yanda yake haka haka kuma da yawa daga cikin qurra sai suka ce to tunda an rubuta tanwinin to dole za a tsaya da tanwini da kaga da yawa daga cikin qurra za a tsaya waka ayyin waka ayyin an gane ah, abu amr al-basri shi ke tsaya waka ayyin kamar yadda ka'idar tanwini take an gane ko da tanwini ne ayyin inda tanwini ne sai dai a tsaya ai to haka yake tsayawa da haka mahalli shahid rashin rubuta nun tanwini a matsayin nunin wannan shine hikimarsa amma a gurin hukunci to duk sun haɗe sabawa nunu sakina ce ko tanwini ne tunda nunu sakina ita ma nunin za a ji a furici tanwini ma nunin za a ji a furici don haka sai aka haɗe su aka yi musu hukunci guda duk hukuncin da ya shafi nuna sakina ya shafi tanwini an gane ko to wannan shine mallan ya hade su ya mana wannan babi wanda yana daga cikin babuka na farko da ake kawo sa ilmin tajwid saboda sun fi sauki kuma sun fi shawwaka ɗalibai zuwa ga ilmin tajwid da yaro yazo za ku koya masa tajwidi ka fara da makharijul huruf nan da za ku raba gari da <laughs> shi abu ne mai wahala ba zai yi ba amma ka fara masa da irin sai dole bai masu dole sakina yaga abu ne mai sauki ka bashi asabi da je ya bincika ya kawo yana murna to ka goma ka ɗora masa bi masu sakina nan ma zai kara har ku kai daga karshe sai ka dauko masa makharijul huruf to ga nan zai fahimci ya dauko tun daga can in yazo nan zai kokari ya kammala amma daga farko yaro ka fara masa da makarijin huruf to za ku raba gari to shi yasa bai daga cikin hikima fara koya wa yaro tajwidi da da huruf an gane ko musamman kaga mallam shi littafin da ma da da ya ce lil asbali sai kwata kwata bai sa maganar makharijul huruf ba ya bar su da da huruf da fa duk bai kawo su ba ya bar sai ka daga nan gaba to kaga ka riga ka san waɗannan to wadancan za su maka saukin ka samu ka iya su kuma ka koye su mala ya ce linnuni in takkun wani tanwini linnuni ga nunin in taskun in ta ɗauru walit ne kaga lin nuni nunin walit ne arba'u ta kaga arba'u ahkamin shi ne eh, muktada ɗillin nuni Tun da linnuni ya zo jaharwar wal majrur to kun ga ne khabarin muqaddam an gane ko linnuni in taskun walit ne arba'u ahkamin to arba'u ahkamin shi ne muktada ɗinsu can mu'akhkhar ma'ana nunin in taskun kaga nunin ya mata sharadi saboda nunin takan zo ba sakina ba takan zo mutaharrika ko da ta zo mutaharrika bil fathi ko mutaharrika bil kasri ko mutaharrika bil dammi da ana kiranta annunul mutaharrika takan zo kuma annunul sakina yace to da nunin in taskun in ta dauru kaga sharadin nunin da yake magana kai da sharadin in ta zo da su walit tanwini haka nan da tanwini shi kun ga tanwini bai sharada masa komai ba domin tanwini tanwini ne bai zuwa mutaharri ko sakinu shi haka yake tanwini ya sa bai shaddanta masa komai ba linnuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin suna da hukunce hukunce guda hudu asali ire-iren wannan a larabci a ce arba'atu saboda al'adar al ma'adudu al-ma'adudu shine abin da ka kirga da aka kaga ahkam sune ma'adudu su aka kirga hukunci hukunci hukunci an kirga guda hudu to ya zama ma'adudi adadin guda nawa ne shine arba'u an gane ko to ka'ida idan abin da zaka ya namiji ne to adadin mu'annas idan abin da zaka kirga mu'annas ne adadin muzakka. an gane ko kana iya cewa ishtaraitu salasata a kalamin ba salasa a kalamin ba saboda a kalamin kamar da shi mufrad zai baka me kalam an gane ko kalam kaga kalam muzakkar ne to za ka sai ka ce salasata a kalami amma anda za ka ce misali banaitu salasa madaris kaga madaris in kama da madaris mufrad me zai baka madarasa kaga madarasa mu ce to za ka sai ka ce salasa ba za ka ce salasata madaris ba ka ce banaitu salasa madaris washtaraitu salasata akalami an gane ko to kaga nan bisa ga abin da ya fi shahara a nan a ce arba'atu ahkamin kaga arba'atu ahkamin ya tafi daidai Allah ya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin hukuma. kaga sab'a layalin kaga layalin jam'i ne na lailatun kaga mu'annas ce lailatun to tunda mu'annas ce sai aka ce sab'a ba ce ta layalin ba wa thamaniyata ayyamin kaga ayyamin shi kuma jam'i ne na me yawm shi ko yawm muzakkar ne Allah na cewa qala Allah hadha yawm kun ga ba ce hadhihi yawm ba dan mu'annas sai da sai ce qala Allah hadhihi yawm kun ga ce yawm muzakkar ne qala Allah hadha yawm to da yake muzakkar ne sai aka ce wa samaniyata ayyami to haka shi ma nan to amma wannan din shi ma ja'iz ne a larabci ya halatta a larabci yakan zo haka tunda ba shi bane yafi shahara amma akan yi amfani da shi haka ke sa malai mana amfani da shi musamman kuma wanda ke waka yana da kaidi yana da kaidi da ke kayyada shi ya tsaya kada ya wuce wasu abubuwa da wasu dokoki da kuma wani tsari da bai so ya saba masa to da ka sai ya zaɓi duk abin da yake inda yana yiwuwa to ya kanta shi an gane ko sai ya ce fa kuzu tabiyini ka ɗauki yin bayani na shine tabiyin tabiyini masdar ne na bayyana yubayyinu tabiyina shine yin bayani an gane ko shi ko bayani sunansa albaya shi ko yin bayani aikin aiki shine masdar an gane ko ka dauki yin bayani na shine aiki shine masdar shine tabi'in inda ya ce fakuz bayani sai zama ka dauki bayani na amma tabiyini yin bayani to zaka ga yin bayani nan da zai kawo mana na ahkamun nuna sakin tanwin da ya riga ya gaya mana cewa guda hudu ne to ga sunan tafi na sai na ya ce wani fal'awwalu al'izharu hukunci na farko shine al'izharu da ka hukunci na farko daga cikin arba'u ahkamin al'izharu menene izhari shine bayyanawa al'arabci azhara ya bayyana yuzhiru yana bayyanawa azhir shine ka bayyana masdar ɗinsa shine izharan al-izhar shine bayyanawa azuhuru zuhuru kuma bayyanuwar abu idan abu ya bayyana da kansa sai ake zahara an gane ko zahara Allah ya ce zahara fasadu fil barri wal bahri zahara ya bayyana sai a zahara ya zaharu zuhuran ya bayyana idan ko wani ne ya bayyana da shi sai a ce azharahu an gane ko azharahu Allah ya ce wa idza sarra nabiyyu labari azwajihi hadisan falamma nabba'aha bihi wa azharahu Allahu alayhi kaga azharahu Allahu alaihi Allah ya bayyana masa an gane kaga shi azhara daban na bai wani yayi to da haka wannan azhara bayyanawa to da haka al-izhara an samu su suna daga azhara ba bayyanuwa ba ba shi ke bayyanuwa ba kai mai karatu sai ke bayyana shi yasa ya zama izhar na haka izhari kenan to haka wannan ma'anar izhari bayyanawa ka ka san shi a larabci izhari bayyanawa duk wanda ya saba da harshen larabci ya saba da jin azhara an bayyana ya saba da jin zahara abu ya bayyana to da haka komai na iya duk abin da ya bayyana sunan shi eh, zahirun ya bayyana idan kuma wanda ya bayyana shi wanda ya bayyana shi sunan shi muzahirun, an gane aikin da aka yi sunan shi izhari da aka izhari a larabci komai ana iya masa izhari in an bayyana shi amma da ita muna magana akan ilimin tajwidi kaga dole mu san cewa an ce izhari me ake nufi da shi kuma musamman a ce kai wa nunu sakin izhari ko ka wata nuni izhari kaga me ake nufi da shi shine suka ce ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi wallah shine fitar da nunin sakina tunda nan yana da alaka da nunin sakina da haka idan muna ta'arifin izhari na nunin sakina to za mu nuna cewa izharin nunin sakinan ita ba izharin kowane harafi ba an gane ko idan muna bayani akan umuma din an ce izhari ga kowane harafi to shine ka fidda shi daga mafitarsa min gairi gwamnati kai masa izhari amma idan ana bayani a irin wannan babi na nuna sakina to ana nufin ka yi izaharar nuna sakina a gurin harufan da ta cancanci a mata izahari a wurin su ne zai kamu da da ka nan izaharar nuna sakina kafin da ita daga mafitar ta shi ne ɗarafin lisan haka kana buƙatar gurin yin izahari ka san makarajin harai ɗarafin lisan nan saman harshe tare da nan alhanakil a'ala in wannan ta ce na ni nu ka ga mafitan nun na to izahari ana so ka azahar harshen anan man ka izahari. wa man amana man amana da ka aza harshen ka anan to ka izahari. idan harshen ka bai taba ba ka ikhfai in ka ce wa man wa man amana man to wannan ba izahari ba wannan shi ake kira ikhfai ka boye ta amma izahari sai harshen ka ya taba nan an gane ko sannan kana iya yin izhari tare da gunna kai izhari kuma gunna ta bayyana in ka ce wa man ka ka izhari tare da bayyana gunna kana iya yin izhari ba tare da bayyana gunna ba wa man amana wa man amana man ka faɗi nonin gunna ta fito amma ba tare da bayyana ta ba dama ita gunna siffa ce ta mimun da nunin ta inda babu yanda za ka yi ka furta nunin ko ka ta mimu ba ta gunna tana tare da su to da haka a nan gurin izharin nan da ake bukata a nan gurin ana bukatar kai izhari ba tare da bayyana gunna ba ka ce wa man amana wa amanahum min min khawf min min kaga harshe ya ba in ka ce min khawf min min ya zama izhar an gane ko yadda kaga kai in dai matakar harshen nan bai taba nan ba to nunin bata fita daga mafitarta ba matakar bata fita daga mafitarta daidai ba to ba izhari wannan shine izhari to zaka duk inda aka ce izhari ka lura da wani harafi zaka mai izhari sannan wannan harafin ina mafitarta take shi yasa kaga yake da bambancin izharin nuna sakina da izharin mim sakina shi izharil mim sakina kun ga tunda mimin anan take nan ne mafitar mim sun bayyana shafatai ne to da kaga izharin ta shine ka hade labban su ba da mimin an gane ko wa hum fiha wa hum hum matakar ba su haɗu ba to ba izhari ba wa hum fiha wa hum fiha hum fiha bai zama izhari ba an gane ko to da ka nan kun ga ashe izhari yana wa kowane harafi daga inda yake wurin da harafi yake to nan ne mafitarsa an gane ko ba un kana mata izhari kana mata idgami wa man lam yakub fa ulaika wa man lam yakub tubbe kaga ba ta fita daga mafitarta amma an kace wa man lam yatuf fa ulaika wa man lam yatuf kaga ba kai izhari ba an gane ko to wannan shine izhari dan haka namu na nan da nuna sakina wa tanwin nuna sakina nunin ce tanwini ma nunin ne dan haka mafitar tanwini shine mafitar nunin sakina shine azhar shi sama to wannan shine ta'rifin izhar abinda ake nufi da izhar kenan idan yace mu yi izhari a wurin harafi kaza to wannan shine abin da yake nufi da izhari an gane ko ya ce fal'awwalul izharu in qabla a harufi lilhalƙi sittin rutibat faltarif ka sani al'izharu awwal hukunci na farko al'izharu kaga ya kama da cewa hukunci na farko al'izharu yana tafiye kama da na biyu da na uku da na hudu amma fal'awwalul izharu yaushe ake yin izhari sai ya ce qabla a harufi gabanin wata harufa kaga har yanzu dai ya bar mu buba an ce gabanin wata harufa kaga dole ka san wadannan harufa ne yace qabla a harufi lil halqi harufan makogwaro sittin guda shida daga ka harufan nan da ka san su a makharijul huruf wadanda suke suna fita daga makogwaro guda shida to su ne huruful izhar rutibat an jeranta su an jeranta su wani ma'auni ya biya jeranta su ya jeranta su game da yadda suke a mafita na farko ya kama na waɗanda suke fita daga aksal halaki saboda ma'aunin shi ne baki daga cikin jimin malamai da suka yi na makarajar horo sun ɗauko makarajar horo ma'auni baki za ka sai suka ɗauko daga ciki sai aka fito waje shi yasa za a fara makarajar horo sai a fara da wanda suka fi nesa su ne horofin daudi sai a ɗago sama tun da babu horofin sadari sai a zaune hurufin halki daga baya hurufin halki sai a shigo hurufin lisan idan an gama hurufin lisan sai a zo shafatai daga su na ƙarshe daga nan an fito waje sai kuma a kawo kasho na hanci to haka suke jeranta su to su ma waɗannan ya jeranta maka su yanda suke an gane ko ya faro waɗanda suke nesa sai ya zo waɗanda suke tsakiya sannan ya zo waɗanda suke nan an gane sannan su ma ɗin a jeranta su bisa ga yanda malaman larabci suka tantance sun tantance cewa duk da cewa da ake yi aqsal halqi nan shine mafitar alhamzatu wal ha duk da haka hamza ita ke gaba ha'un tana baya da ita shi yasa sai sun fara gabatar da alhamzatu wal ha an gane ko sannan suka zo na makoshi shi ma su fara gabatar da al'ainu wal ha saboda ainun ita ke gaba kafin haya an gane sannan suka zo na sama shi ma ghainun ita ke gaba kafin ha wal ghain wal ha to da ka shi yasa malai ce maka rutibat an jeranta su yanda suke ka dauko daga ciki ka fito waje to haka za ka same su a jere kamar haka ga sunan yace hamzun fa ha'un hamza sannan ha'un an gane da fa'un da wawun da sun duk waɗannan ana kiransu harfu atafin ana hada abu da su a zaidun wa amru a zaidun fa amru a zaidun sun amru an gane ko amma ita wawun tana nuna ba a san wanda ya riga ba a nuna ga wanda ya riga wani ba idan kace ja a zaidun wa amrun tayu zaidun ne fara zuwa tayu amrun ne fara zuwa amma kace ja a zaidun fa amrun ta nuna cewa zaidun ne fara zuwa amrun ya zo bayan ka kuma mubasharatan babu wata wani ga ko wata rata tsakanin daga shigan zaidu sai amru ne ma'anar fa ita kuma summa ita ke nuna rata an gane ko to kaga anan tunda ba wani abu bane da yake gabatarwa iyaka an yi gabatar to zai gabatar maka su ne min babin jerin yadda suke din a mafita hamza ita ce farko sannan fa'u hamzun fa'o ka gani hamza sannan fa'u kenan hamza tana gaba a ha'un na biye da ita hamzun sun ma ainun ha'u sannan ainun da ha'un suke biye da muhmalata ne wofantattu marasa dubu thumma ghainun ha'u sannan ghainun da ha'u to haka yadda ya jero maka su to haka tsarin sai waɗannan su ne hurufin iza da an samu harafi daga cikinsu ba da nuna sakina to za a yi masa iza man amana an gane ko ko ba da tanwini an gane irin su eh, min ghislin irin su ne tusqa min aniya aynin aniya to da sauransu duk akwai misalansu suna nan da yawa waɗannan su ne harufan izhar da an samu harafi daga cikinsu ba da nunin sakina ko ba da tanwin to anan ake yin izhari ba a la'akari da zuwan harafi kabla nunin sakina ko kabla tanwin abinda ake la'akari da shi zuwan harafin ba da nunin sakina ko ba da tanwin sannan kuma ya zama to mubasharatan daga nunin sakina sai shi kada a samu rabewa da wani harafi ko harfo hamzatu wasilin an gane ko ko kuma wani harafi daban da zana an samu rabewa to bai dokan wannan hukunci wannan ne hukunci na farko al-izharu قبل a الحلق a رتبت fahaun sun فهاء ha'u, عين ne مهملتان ثم غين خاء wannan ne hukunci na farko izhar ana iya koma a da littattafai a samu misalan su a rike su in aka rike misalan aka fahimce su aka ma fuffutar da wasu a cikin alkur'ani to wannan zai taimaka maka gurin practice in ya so a biya ka rike da ka rike a biya ɗin ka rike huruful da da ka rike linnuni in taskuno littan wini arba wa hakamin ka riga ka rike wannan ka gama dai to wannan shine hikimar karatu cikin abiya da kuma haddace su sai na gaba wasani idghamun bi sittatin atat fi yamaluna indahum qad sabata wasani kaga tun ya kawo ne ya tafal awwalul izharu to asani na biyu shine al idghamu a wannan zuwa wannan gaba kawai ya gaya mana sunan hukunci na biyu yana bin abinsa daki daki ya gaya mana sunan hukuncin shine al bai kawo mana bayaninsa ba saboda ya bar maka bayanin ka koma cikin littattafai ka san me ake nufi da idgham al shine shigarwa duk abin da aka shigar cikin wani to an masa idgham to amma anan idghami da yake nufi mun nuna saki na tanwin duk da cewa akwai idgamai da dama akwai idgamul mimu sakina fil mim ko fil wannan sakina fil mim akwai kuma idgamun duk wani harafi fi mislihi ko jinsihi ko muqaribihi duk zai kawo mana sunan gaba dukkan su sunan su idgami idan ana magana nuna sakina ana magana idgamun nuna sakina cikin harafin da ya biyo bayan ta idan ana magana mimu sakina ana magana idgamun mimu sakina cikin harafin da ya biyo bayan ta haka ne idan ana magana bai ba'ifil ba an gane ko ko atta'u fitta ba ma rabi hatti jaratu iz zahaba wa ne iz zahaba kaga zalun da zalun to da haka duk irin waɗannan sunan su idaza da amma anan yana bayanin idazami na musamman shine da zamun nuna sakina wa talil yace wasani idgamun da haka yana nufin shigar da nuna sakina wata tanwin cikin harafin gaba shi idgami shigarwa ne za a shigar da shi cikin harafin gaba ta yadda ba za a ji wannan harafi na farko ba sai dai a ji harafin gaba ya riga ya shige ya narke cikin harafin da ke gaba to shi ma irgamin ana yi bisittatin akad da wasu shida daban kaga daga cikin hikimar rabewa da alif wallah da ya ce wasani ildigamu bisittati to sai kuma waɗancan guda shida an gane ko tunda ya ce fal izharu qabla a'rufi lil halqi sittin kaga ya kawo su ba tare da alif wal lam ba to da a ce nan ya kawo alif wal lam to da zai koma wanki an gane ko sai ya zama bi sittati sune waɗancan din nan da ya jawo izhar to sune za a wai gane ko an gane ko Allah ka mana wannan misali da yake cewa inna eh, arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula kaga rasulan da fir'auna daban rasulan da aka aika muku daban inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna da an ce kama arsalna ila fir'auna rasula to da sai zama rasulan din da aka aika muku shi aka aike ga fir'auna amma bambance su inna arsalna ilaykum rasulan kama shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan ay rasulan akhir a na gaba sai aka ce fa asafir aunur ka gana an kawo alaihi saboda shi ne wannan annabin da aka aika masa shi ya saba ba da a cire an rasula a nan kuma da sai ya zama annabin da ya saba ma daban ne ba wancan da aka aiko masa sai ya zama fa asafir rasulan wani annabi daban kuma to ka gana shi ma da ya ce wasani ilzamun bi sittatin da wasu shida daban ba waɗancan ba an gane ko atat siyar muluna inda hum kad sabatan wasu guda shida da suka taho sun tabbata a kalmar yarmuluna kaga yarmuluna jumla ce yarmuluna shi shine tattarfa dan gudu kadan kadan shine aramala yarmulu shine yarmuluna in ka hada da wawal jami da haka yarmuluna suna tattarfa yarmuluna indahum qad sabat waɗannan guda shida sun tabbata a cikin kalmar yarmuluna to ka kalmar yarmuluna sai ka rarrabe harufan da kidaya su kaga akwai ya'un akwai ra'un akwai mimun akwai lamun akwai wawun akwai nunun waɗannan sune hurufin idgham so ake wa nunun sakina idghami a cikin ɗayan su idan ya biyo bayan ta an gane to wannan ya kawo maka su jumlata to shi idgham ba kaman izhar ba shi izhar bai ɗaya ne izhari ne kawai kowanne izhari ake masa amma shi idgham yana da kashi biyu akwai bangaren da ake mai idgham da gunna akwai wanda ake mai idgham gairu gunna to da haka sai ya kawo maka rabbi. an gane suna da zai kawo maka aka samu ha zai kawo maka ma sharaɗi yana da sharadin idgamu sharadin da babu shi a izhari shi yasa izhari duk ba mu san da wannan sharaɗi ba amma idgamu yana da sharadi kuma idgamu ya kasu biyu an gane to za ka gana buƙatar ƙarin bayani akan da idgamu sai ya ce لكنها قسمان قسم biyan فيه بغلة بينمو علما لكنها sai dai إدغام دم ya kasu kashi biyu ismun yudgama fihi bi gunna kashi na farko ana idgaman ɗinsa amma tare da gunna gunna siffa ce ta nuna an gane ko harfa biyu da gunna da nunan da mimu da haka yanzu ya ce za a idgami cikin harafin gaba wasu daga cikin harufan yarmuluna ana yin idgami amma tare da gunna kuma mun san cewa ma'anar idigami shine ka shigar da harafin farko cikin harafi na biyu ya narke inda ba a jin shi sai dai a ji harafi na biyun kawai kamar mir rabbihim kaga mir ra ba a jin nunan din saboda ta narke cikin ra'un sai dai a ji ra'un mushaddada to wannan shine idigami to yayin da aka ce kai idigami bi gunna me aka yi gunna siffa ce ta nuna kuma an ce nunin din nan ta narke cikin harafin gaba kenan idan ka ce min waliyin min wa idan aka ji gunnan nan to ma'ana idgamin bai gama kammaluwa ba saboda bai gama narkewa gaba ɗaya ba har an ji alama alama da siffa ta nonon din ga ta nan tana wanzuwa to shi yasa ake kiran irin wannan idgam idgamin naki saboda an ji wata alama ta wannan harafin da aka baro ma'ana bai gama narkewa gaba ɗaya cikin na gaba ba da ya narke gaba ɗaya da ba za a ji siffarsa ba ita ce gunna to shi yasa ake kiran wannan idgami al idgamun najis to akwai waɗanda ake ma irin wannan idgami najis daga eh, ragagge akwai kuma wanda ake wa idgami kamil kammalalle wanda ba ka jin wata alama ta harafin nunan inda aka baro to shine malaka ya cewa lakin na haƙi ismani ismun yudgama fihi bi gunnatin kashi na farko ana yin idgami a cikin sa da gunna eh, fi yanmu indahum ko ismu bi yanmu sabata ya tabbata ga yanmu na ulima yawa yanmu ulima su aka sani da yanmu harufa hudu da ya'un da nunun da mimun da wawa su ake wa nunun sakina ko tanwini idigami cikin su tare da gunna amal ne kun a ce ya amal? ta ga ce ya amal? an yi rigami tare wali yawwala nasir an yi rigami tare an gane ko haka nan min nutfatin min nutfatin min nu kaga mai kan haka nan mimma kulika mimma mimma mimma an yi riga mai kan to amma sai anan sai aka ce kar yi gunna ka ce min waliyin min wa wannan gunnar alama ce ta cewa irgam din ragage haka nan faman ya'mal faman ya'mal a da baki zaka tafi irgami gaba daya da baki za ka ce famai famai kuma kar a ji nunin da izahari idan ka ce faman ka gaba kai irgami ba izahari sai da zaran ka aza harshen ka saman nan to ka riga ka izahari to da haka ba a so ka faɗi nunin kawai za ka tafi zuwa ga ya'un ne da harshen ka kawai ka ɗauka kamar babu nunin famai iyaka ka kawo gunna ita kuma gunna kaga daga hanci take fitowa to da haka ba ta da matsala da baki da ka da baki shi ya shagaltu da yin idigami shi kuma hanci yana taimaka masa da saukar da guda to haka idigamin zai tafi faman ya'mal faman ya'mal an gane ko ba a buƙatar jan madda ana yawan samun kuskure a nan idan an zo idigamin ya'un irin wannan nuna sakina filiya sai ga an ja madda faman ya'mal ba a buƙata shi bakin ka ya tafi idigami faman ya man ya ita kuma gunna ta sauko daga haji faman ya'mal min wa min wa kaga lebe dama nan ne wawo da an gale banka an san wawon kake furta min minwa in ba kai gunna ba za a je minwa minwa a daidai lokacin da za ka ce miwa da ba labbanka ake so gunna ta sauko sai zan minwa minwa minwa to wannan shine al-idgamun najis an gane ko to yana nunan da mimun in na ƙulu an gane da min in min nutsufatin to wannan shi ma ana kiran shi idigami bi gunna to amma wannan gurin kiran shi idigamin naƙis ko idigamul kamil akwai sabari na malamai wasu na ganin shi ma kamil ne wasu na ganin naƙis ne to amma wannan bayanin zamu jinkirta shi sai mun zo bayani akan idigami akwai baban idigami wanda ya kama ne rigamul mutamatsalai ne da ilgamul mutajanisai ne da kuma rigamul mutaqaribai ne an gane ko haka nan ya kama ne rigamul kabir da sagir su anan insha Allah za mu bayanin naqis ɗinsa da kamil iyaka dai anan mu dauke su cewa waɗannan harufa guda hudu su ake wa idgham gunna shikenan an gama sai eh, na gaba yace wasani illa idza kana bi kalmatin fala tudrim ka duniya sun masin wanin tana ya ce illa iza kana bi kilmatin wannan shine sharaɗin irgami kuma wannan sharaɗi ya kunshi irgami gaba ɗaya amma ga hikima ta malam sai bai jinkirta shi ya kawo shi bayan ya gama kawo irgami gaba ɗaya ba da sai ya jinkirta tun da sharaɗi ne da ya shafi irgami gaba ɗaya da irgami bi gunna da irgami bi gairu gunna duk sharaɗin ya shafe su to amma saboda hikimar cewa a alkur'ani ba su zo ba sai ga gurin irgami bi gunna to shi yasa sai sharɗanta sai kawo su an gane amma sharaɗi ne na idigami ba a yin sa sai idan ya zama tomin kalimatai saboda idigami yana sanya harafi na farko ya shige cikin harafi na biyu yana sanya ka ɗauka cewa harafi na farkon nan babu shi in ka ji miwaliyin miwaliyin in ce ka rubuta miwaliyin ko a ce ka rubuta min rabbihim in ba ka riga ka san yadda ake rubutawa kaga ba ka rubuta nonon sai dai ka sa min rabbihim da mimun da ra ka tafi gaba da to kaga kenan ya nuna idgami yana shigewa ciki gaba da to idan kalma biyu ne an fi saukin ganewa saboda an san babu kalma min rabbihim a hadisi an gane an san rabbi daban min daban to da kaga wannan da sauki in ka ji min rabbihim ka san idgami kai. amma idan kalma ɗaya ce to ta fi ba matsala ba kowa ke iya fahimtar cewa idgami kai ba kaman a duniya kaga a duniya an saba da cewa a duniya an an ce a duniya ana nufin duniya amma an aka ce a duniya ba lalle wani ka fahimci cewa ita duniya ake ne saboda kaga yana yi ka dauka wani abu ne daban a duniya kaga sai ka dauka shi yasa to ba a yi rigabi ga irin wannan in kalma guda ce saboda wannan gudun wannan dan kare sa ka ya rudar da kai ka dauka wani abu ne daban kamar bunyan bunyan gini idan aka ce maka buyan yana iya zama wani abu daban buyyan saboda kalma tana canzawa da harafi daya da wasali ma yana canza kalma wannan ai masa wasali kamar rajul da rijil kaga rajul da rijil kaga rajul mutum rijil kafa kaga kalma ce guda bambancin wasali kawai ya sauya ma'ana to ya kake zato da bambancin harafi harafi guda ne an canza masa wasali nan da damma nan da kasara ma'ana ta sauya ya kake zato idan harafi ne a canza shi a cire nunin a kawo ya'u kaga lalle ma'ana tana iya canzawa da haka to don gudun kada ma'ana ta canza shi yasa sharadin iligami ba a yin sa a kalma guda dole sai ya zama kalma biyu saboda kauce ma wannan to shine mala yace illa istisna sai dai idan kana bi kalmata idan su biyun sun kasance a kalma guda mai ma'ana daya da nunin sakina da ya'un sun zo a kalma guda ko da nunin sakina da wawun sun zo a kalma guda to annan ba an idigami sai buga mana misali yace ka duniya thumma wanun tala kaman duniya kaga duniya mun samu qa'inun sakina nan dun sannan ba'daha mun samu ya'un kuma ya'un na daga cikin huruful idgham bi gunna kaga kenan bisa ƙa'ida sai a idgham bi gunna ce duniya ko ai tare da gunna duniya an gane yace to amma nan saboda zaman to wasu a kalma daya da nunin din da ya'un din shine amfanin zuwan alif illa idza kana bikil kilmati to anan falatu to da haka nan eh, sinwanun ko thumma sinwanun shi ma sinwanun ga nunin sakina ga wawu wawu na daga cikin huruful idgham bi gunna da ka bisa ka'ida irin wannan da mun bocin ka'ida inda ba dan wannan sharadi ba da sai mu ce sinwan sinwan to amma saboda zaman to wasu a kalma guda sai aka yi istisna'i za ka sai mai izahari duk da haka sai a yi masa izahari ga shi harafin idigami ne kuma nuna sakin ta zo amma duk da haka izahari za a yi masa saboda wancan kuma ya kama na misalin mai ya buniya duniya ya kama na misalin mai wa sinwan kuma dama ka irin su kalmomi hudu ne kawai suka zo alkur'ani mai ya'un na da guda biyu mai wawun na da guda biyu ya kama na guda ɗaya na mai ya'un shine duniya na biyun shine buniyan ya kawo mana guda ɗaya na mai wawan kilwa na biyu shine ne to da waɗannan su ne kalmomi guda hudu da suka zuwa cikin alkur'ani waɗanda sun cancanci idigami amma ba a yi musu idigami ba saboda zamantowar nuna sakinan da harafin idigamin sun zo kalma guda an gane wannan ko to wannan shine sharaɗin idigami to yanzu nan ya gama mana idigami kashi na farko lakin na haƙƙi tsimani ismun yurga ma fihi bi gunnatin biyan mu ulima illa idza kana bi fala tudghi kada kai irgani an gane shine illa idza kana bi kalmatin fala tudghi ka duniya thumma sinwanin tala yanzu zo kashi ne والثاني Ra بغير غنة في اللام والراء ثم كررنة والثاني نبي شين إدغام بغير غنة إدغامي وتعالى غنة في اللام Ra. an gan shi illami warra shi ko ilgami gairu gunna yana cikin allam warra za a idigami ba tare da gunna ba shine da idigamul kamil shine kammalallen idigami saboda nunin din ta narke cikin ra'un narkewa na gaba daya inda in ba ma ka san yadda ake rubuta ta ban an ce ka rubuta min rabbihim ba ka ko rubuta nunin in an ce ka rubuta min ladunna ba ka rubuta nunin in ba dama ka riga ka san yadda ake ba san abin da akai ba to wannan shi kira al-idgamul kamil shine yana kasancewa ne fil warra mir rabbihim mir ra milla milla milla daga mi sai hassan kai tafi gurin lamun kawai ya mata shadda bai bukatar komai a gurin nunan saboda nunan din ta riga ta narke a cikin lamu shine idga sun makarriran na sannan kanana ta shi shine shadda saboda nanatawan shine alamar idgamu in baka nanata ba sai a dauka alamar ita dama tana nan ita lamar din iyaka da zaran baka nanata ba ba a cewa ka idgami sai dai a ce ka cire nunin ka yadda ita saboda milla mila mila mila dunna kaga ina nunin ka yadda ita me ya nuna cewa shigar da ita kai nan idan an ji shadda to wannan shaddar sai sa ita sun makarrar Allah to yanzu zuwa nan ya gama mana hukunci guda na biyu ya ce fal awwal al izharu ya ce wasani idgamun bi sittatin atad ya kawo mana aka samu idgam lakin na haƙi ismani ya kawo mana sharaɗin idgam illa idza kana bi kilmatin da aka sharadin idgam su zama to kalma biyu in sun kasance bi kilma to babu idgam to yanzu ya tafi na uku wasalisul والثالث inda عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والثالث هكونتي نأكو شيني الإقلاب الإقلاب شيني جل كتاب abu na sama ka juya shi to ka masa ikilari an gane ko alƙalbu sai sa ake kiran zuciya alƙalbu da takallubiha saboda jujjuyawa an gane yanzu Allah sallallahu alaihi ya kasance yana yawan yin addu'a Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik sai ummul ta ce da shi ya rasulullahi ina jin ka kana yawaita wannan addu'a ta ya ce ai mamin ibn abamin kalbe eh, ibn adam mamin ibn adam ne ko ya nafsu yake ce illa wa qalbuhu baina isba'ain min asabi'ir rahman yukallibuhuma kayfa yasha daka muhallin shahid kalbu shine juyawa wannan shine muhallin shahid asalin kalmar daga kalaba ya kallibu masal ɗinta kalba kalaba ya kalibu kalba da haka maimakon a ce iqlam kun ga sai a ce da shi alqalbu shine sunanta alƙalbu juyawa to aqlaba shi kuma kaga muta'addi ne na kalaba kuma fi'ilin yana ba da ma'anarsa muta'addiyan ko ba a masa ta'addiya da alhamza ba an gane to amma shi mala ya zabi wannan dansa su tafi daidai tunda shi azhara izhari na shi na azhara izhara idgami adgama idgama ikhfa'i akhfa ikhfa'i to daga shi ma iqlabi sai aka biye masa kawai akalaba iklaba amma asalin kalbi kalbi yake an gane ko asalinsa alƙalbu eh, shi ne asalinsa to amma ikilabin shi ma ya zo a larabci shi sama da amfani da shi ana ya ce wa salisul ikilabu inda ba'i miman bi kunnatin ma al hukunci na uku shine al-ikilab ikilabu juyawa inda ba'i. a wurin bayi ake yin iqlabi kuma tunda muna magana akan nunin sakina ne wa tanwin ma'ana ana yi ma nunin sakina wa tanwin iqlabi ana juya su sai su koma su tashi daga zaman tuwa su nun sai su koma zama miman da aka nunin ce amma yanzu ta koma miman a firci min ba'adi sai a ji min ba'adi min kaga an ji mimu ya aka yi nunin ta rikida ta zama mimun. to wannan rikida shine shi ne ikhlasi an gane ko ta zama mimun lil munasaba munasabar ba saboda ba'un mafitar su ɗaya da mimu zai yi matukar wahala a ce ka tashi daga nunin da daure ka je ka faɗa ma ba'un ka ce min ba'adi min ba'adi min ba'adi yana da wahala an gane kamar ka ce littafin mahala kaga zai maka zai kace littafin mala littafin mala amma littafin mala kaga yana da wahala a gane to dan haka wannan wahala ita ta jawo ikilabi wannan ikilabi ya sauƙaƙa maka kuma da an ji an ji kace littafin malam kaga ba ba wanda zai ce kai kana bata eh, harshe kana kin ba harafi ka ai littafin ne saboda idafar Hausa da nonin take cewa kana cewa alƙalamin zaidu baka cewa alƙalamin zaidu kana cewa alƙalamin isa me yasa littafi ka ce littafin isa amma gurin malam sai ka ce littafin malam kaga ma bai ce maka me yasa kai haka saboda haka shi ne ɗabi'ance an saba da shi ya zama ɗabi'ance har idan ka zo ka ce littafin malam sai a ji kai gwaranci saboda ba haka aka saba ji ba haka ne asali amma kuma ba saba ji shi haka ba to da haka wannan shi ne misali na wannan ikilari ya riga ya zama haka saboda munasaba munasabar ba ce sa ake wannan ikhlabi min ba'di mafi yawan malamai kamar da malam Ayman Suwaid ya yi ta bayanai a cikin bayanansa ga duk masu mutaba a shi a gurin darasin shi na eh, wannan ikra da kuma rubuce sa da sauransu yana ta bayani cewa asalin iklabin nan idan an juyar da mimun din ana fitilta mimun din yanda take ka ce min ba'di min ba'di ba tare da takura ma laibe ba min ba'di wannan kuskure ne min ba'di min kaga nunin ta koma min ba tare da sabar wani ga ba min ba'di wannan shine abin da ya shahara ga qurra mafi yawa cewa barin wannan dan furja to ya ce gaskiyar magana shine barin wannan furja bai daga cikin abin da aka samu daga magabata yace daga baya bayan nan ne ma abin ma gaba ɗaya yana kaiwa ga wanda ga cikin malamin malamin malaman su wanda shine ya istimbaɗi da ittihadi Yadda to tunda ana cewa iklabi za a yi shi da ikfa'i to ya kamata a san ikfa'in a san kuma iklabin a san ya ikfa'in yake yadda to naka shi a ganin sa ikfa'in shine kada ka hade idan ka hade su kaman ka izhari ne saboda ko a gurin izharin nuna saki na mutum kai izhari da ka shan ka anan kai me ka izhari idan kana so kai ikfai ba za ka dan janye harshen an gane ko ka ce an jaina kuma an in ka ce an kai izhari sai ce haka nan gurin shi ma ikfa'un mai ikilabi ikfa'un nan da ake so a yi da ka haɗe mai labba biyu to ka faɗo mimun daga mafitar ta dama nan ne mafitar izhari kuma ka zo ka ikfa'i a gurin kaga kenan ka yi izhari da haka kana so ka ikfa'i kamar yadda an nuna sake ka daga to shi ma na in ka zo ka ɗaga, sai ka ɗan bar gaf shi ne ikfa'i to shi amman kawai da ya ce wannan istihadi ne na wani daga cikin malaman waɗannan malamai na malaman misra ya karantar da ɗalibansa su ma suka ɗauka haka suka karantar aka karantar ko da za a ankara sai wannan buɗe hurja ya shahara an gane ko wannan shine bayanin malam aibar suwa da wallahu alam to da haka in ka rufe wannan shine tun da ya fi kawo ya kawo hujjoji da dama in kuma ka bari bisa ga wannan shi ma makabuli tunda malamai ne ajilla waɗannan malamai da suke tafiya kan buɗe hurja nan ba nan malamai bane to da ga kadiya ce dai za mu bata a matsayin muktalafu fiha wallahu a'lam wannan shine mala yace mana wa salisul ikhfa'u aw a wa salisul iqlabu inda al-ba'i miman bi gunnati an gane ko miman bi gunna zaka mai da ita mimun kuma zaka yi gunna ma al-ikhfa'i tare da ikhfa'i me yasa zaka yi gunna saboda nunin din asali tana da gunna kuma da kamar shi ta mimun ita ma mimun tana da gunna to da kaga za ka yi mata gunna tare da yin ikhfa'i shine koye mimun din to da ka mata karka karanta mimun din a bisa kaulin waɗancan to kaga ka riga ka yi ikhfa'i na'am والرابع والرابع الإخفاء عند والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل والرابع نهود شيء نكرشي دما للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام an gane to ga na hudun ya kawo mana wal izharu ya kawo mana wal idgamu was salisul eh, iqlabu to rabi'ul ikhfa'u ikhfa'u shi ma daga akhfa yukhfi akhfa ya boye yukhfi yana boyewa ikhfa'an shine boyewa to haka ma'anar ikhfa'i boyewa to anan me ake nufi ka boye ana nufin ka boye nunin sakina tunda muna magana akan ikhfa'in nunin sakina wacce ne ana so ka boye nunin sakina ana so ka boye tabini ya za ka ɓoye nuna na ka ɓoye ta ne kaga ba a rubutu za ka ɓoye su ba zai yiwa ka samu nuna sake na rubuta ta gaje ka shafe ka ce ka mata ifa'i ka ɓoye ta ka gaba ta wuya da haka a karatun ka ne za ka ɓoye ta ɓoye ta shine wurin da ya kamata ka bare da ka aza harshen ka haka ga harshe ga wannan gurin mafitar ta haka to ka yi izahari to ifa'i ka ɓoye ka ɗan ɗaga da ka ɗaga za ka ji mai nunin ɗin ta ɓuya man zallazi man ja'a an gane an jaina an an kaji an ji an ba a ji an ba wannan an shi ne ɓoye ka ɓoye ta ta fito amma baka fitar da ita zahiri daga mafitarta ba to ce wa rabi ul ikhfa'u inda alfadili ko wa al-fadil ne abin da ya ƙari. asalin fadil ne ƙari, al shi ne ƙari. idan an ce yana da falala mana yana da wasu tsarin siffofi da yake da su sama da na yan uwansa shine ma'anar falala an gane daga naka samu fadl to da haka abin da ya karu idan mutum yana da bukatu ko dukiya da ta yi daidai da bukatunsa abin da ya ƙara a kan bukatunsa sai a ce lahu an gane ko shi sama lamai suke fasara faɗin Allah da yake cewa wa yas'aluna kama za yunfiquna qulil afu sai sai an gane al'afu ma'ana abin da ya karu akan bukatarka don haka wannan alfazilu ma'ana abin da ya karu ya ce wa rabi'ul ikfa'u inda alfazili min alhurufi kaga min hurufi ya ta'allaku bil fazili fazili min alhurufi abin da ya karu na daga harufa an gane ko abin da ya saura tunda an yi ta ɗiba an yi ta zaftara izhar ya zo ya zaftare guda shida idgami ya zo shi ma ya gamsari shida iklabi ya zo ya dau daya to abin da ya saura shi ne alfadil an gane ne alfadil min alfurud abin da ya saura bayan abin da izhari ya diba da wanda idgami ya diba da wanda iklabi ya dauka to abin da ya saura shi ne fadil min alhurufi to wajibu ya wajaba ikfa'in ya wajaba lil fadili da mai falala kaga nan fadili mai falala an gane ko kaga nan an samu jina an samu fadilun da fadilun amma kowanne ma'anarsa daban kalmar ɗaya ce an gane ko fadili wajibin lil fadili fadilun min al-hurufi wajibin lil fadili mai falala cikin mutane to ikfa'i ya waje ba gare kamar da Allah ke cewa yau mata kuma sa'atu yi kusurul mujirimu na malami su gaira sa'a kaga sa'atu da sa'a malami su gaira sa'a wancan kuma yau mata kuma sa'atu kaga sa'atu ta kiyama malami zo gaira sa'a na sa'a na lokaci kaga kenan sun ma'ana sun bambanta a ma'ana amma kalmar ita ce to haka nan ma wa fadili min al-hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها في خمسة من بعد عشر biyar bayan goma kaga goma sha biyar kenan fi khamsatin min ba'di ashirin dan haka harufan da suka saura su ne khamsatin min ba'di ashirin saboda izhari ya dau shida idgami ya dau shida sun zama nawa sha biyu iklabi ya dau daya sha uku a cikin ashirin da tara in ka cire sha uku saura nawa saura shida ashirin da tara hurufin hijaiya ashirin da tara ne ba ashirin da takwas ba ne idan an ce ashirin da takwas an ya shar da alif alhalin alif harafi ne mai zaman kansa an gane ko alif ya bambanta da alhamza tunda alhamza harafi ne kamar sauran harufa yana zuwa da fataha kasara don masu kun ana cewa akala ana cewa menene e, ba'isi hakanan ana cewa bi'isa ana cewa ukhrizu an gane kaga nan haka hamza harafi ne kamar ba bi bu alif shine harafi da ba shi kake ba shi zai zuwa sai sakinun wala yakunu ma qablahu illa maftuf to kaga shi ma harafi ne mai zaman kansa to za ka yi nan kirga hadda alif za su baka ashirin da tara kuma ba a kirgawa da lam alif saboda lam alif combination ne na harufa biyu da lamun da alif kuma ka kirga lamun ka kirga alif in ka zo ka sake kirga ka kuma ka sake nana ta kuma idan zaka kirga lam alif zaka kirga ma alif zaka kirga jim alif zaka kirga ta alif zaka ta sai yawa to da haka ba a kirga lam alif amma ana kirga alif a matsayin harafi mai zaman kansa alhamza ita ma harafi mai zaman kanta idan ka hada su haka to za su baka 29 alif shi bai shiga cikin nan tunda alif la kunu qabla an-nun sakina saboda shi alif la kunu illa sakina kuma la kunu ma qablahu illa maftuha to kaga bai yiwa yazo qabla nun sakina kuma bai yiwa yazo qabla qabla tanwi an gane ko to zaka kenan kaga shi bai shiga cikin lissafi anan zaka idan mun ajiye alif a gefe saboda bai da mashiga sai zama da saura 28 a 28 din nan mun cire 6 6 da 1 mun cire 13 to saura kamsa ta ashir su ne wajibin bil fadil an gane mhm. fi shi min ba da ashirin ramzuha ramzi shine alama alamar su fi kilmi hadal baiti cikin kalmomin wannan baiti da ke tafe kada ban mantuwa na kunsa su ya kunsa su a cikin baitin da ke tafe za ka irin kasayin da ya kunsa su to za ka iya zaƙulo su ka fito da su na baitin nan صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما ما لا يتصف ذا وانا شيني بيت الإيقاف صف ذا كم جاد شخص قد سما dum ƙwayyiban zid fi tuƙan zalima shi ne baitin da ya kawo ƙunsar da waɗannan harufa a cikinsu baiti ne kame ma'ana sif za sana ka siffanta mutum ma'abocin yabo sana shine yabo asalinsa sana'un shi yake kira mumdud da harafin da yake da hamza ba a da harar alif shi yake kira al-mamdud irin su as-sama'u irin su al-hamra'u shine al-alif al-mamduda as-sana'u mamdudun ne amma ya halatta a waka ai kasr al-mamdud abin da ya kamata mamdudi ne sai ka cire masa kamar al-hamra'u sai ka ce al-hamra minas sama'i sai ka ce minas sama ka cire ya halatta a baiti saboda salo na baiti to shi ma wannan sifa za sana'a ai za sana'in ka siffanta mu abokin yabo kam ja da shakhsun qad sama kam istifhamiya tana zuwa tambaya amma anan tana nufin yawaita abu yawan abu kamar da Allah ke wa kam min qaryatin ahlakna nawa ne daga cikin alkariyu da muka halaka su kaga ba Allah tambaye me yake ba mu ce musu guda kaza ne an gane yana ce mana da yawa suke to ita ce kamul khabariya irin wannan to da haka kam ja da da yawa so da yawa ja da shakhsun mutum yayi kyauta aljudu shine kyauta ja da judu yana ba da kyauta kada sama ya samu daukaka sama shine yin sama da haka yayi kyauta yayi sama kam ja da shakhsun kada sama dum dayiman dum fi ilal amri ne na dama ya dumu dama ya dawwama da haka yace ka dawwama ɗayyiban mutumin kirki ɗayyib abu mai kyau ka zama mu ɗayyiban to tuka ka yi ƙari cikin takawa ka zama koyaushe kana ƙoƙarin ƙara aikin da zai ƙara ma takawa za zalima za ajiyewa wa za ya ajiye ya za yana ajiyewa za shi ne fi'il mudari'in wa za ma'ana za ka ajiye ka ajiye azzalimi an gane kaga aje azalim yana nuna cewa ka fita batun sa kamar da Allah ce wala tarkanu ila allazina zalabu kuma yana kuma daukan ma'anar fita batun sa ma'ana karka damu da zaluncin da ya maka in ya zalunce ka kyale shi da da'ahu an gane kyale shi ajiye shi karka damu da zaluncin da ya maka to wallahi ala to wannan shine ma'anar wannan baiti a ciki zaka ɗauki harufan farko farko sif ka ɗauki sadu sai ka ajiye sauran za kalma ce ita ma mai zaman kanta za bai ma'ana sahib za sai ka ɗauki zalo sai ka ajiye ɗaya. sana yabo sai ka ɗauki sa'un sai ka ajiye sauran sai za sana kam ka ɗauki kafin ka ajiye ɗaya. ja da ka ɗauki jimin na farko ka ajiye sauran shakhsun ka ɗauki harafin farko shine shinun ka ajiye sauran kad ka ɗauki harafin farko kafin ka ajiye ɗaya sama ka ɗauki harafin farko sinin ka ajiye sauran dum ka ɗauki harafin farko shine dalon ka ajiye ɗayan nemo tsayiban ka ɗau harafin farko ka ajiye sauran zid ka ɗau harafin farko ka ajiye dalon fi ka ɗau harafin farko fa'un ka ajiye yawon tuƙan ka ɗau harafin farko ta'un ka ajiye sauran za ka ɗau harafin farko ita ce dalon ka ajiye ainun zalima ka da harafin farko za'un ka ajiye sauran to waɗannan su ne huruful ikhfa kuma da wannan muka zo a ahkamun nuna sake na ce watan wayin a cikin wannan bayani da malam yamana kuma akan shi ne nake ga mu tsaya a wannan darasi ko muna da lokacin ɗaya karatun kuwa saura mana mun dina mun ji ashirin na da yawa ya kai ko za a yi sharhin aka muhi littafin ɗaya ɗayan littafin eh wato to shi ne sai lokaci ya gari idan eh, haka yanzu insha Allah wannan shi zamu dasa aya anan in Allah ya kai mu eh, karatu na gaba sai mu tashi daga inda muka tsaya sannan kuma insha Allah muna ga wata kila mu sake wani tsari saboda na san mun fuskanci wannan matsala a karatunmu mu na safe yanayin ɗaukan karatu idan ana karatu biyu a lokaci guda yana ba da matsala to mun san irin dabarar da za ku masa ba bai da matsala ko to shi kenan insha Allah sai mu ci gaba da haka to bar karanta mana biya din jiya sai mu sharhin su sai zama mun gaba da muqaddimar wannan Allah kai mu karatu na gaba sai mu shi farkon babi wace to ne to bismillah bismillah sun da su zaka fadda da rabawa bismillah وبعد فاعلم أن أصل الرسم كله كمان في كله فاعلم فينبغي لأجل ذا أن نختفي مرسوما آه فبعد إلهي أنا أقوم أبا زامي أي a'a ai akwai bayanan da muka ce jinkirta shi asalin rasul shi yasa su za mu koma mu karanto su sai mai bayanan rasul din da abinda suka kunsa mun gama da su bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه الله وبعد فاعلم أن أصل الرسم ثبت عن ذوي النهى والعلم جمعه في الصحف الصديق كما أشار عمر الفاروق وذاك حين قتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة وبعده جرده الإمام في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون بعده قراب وكان فيما قد رأى صواب فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة نعم لا ya وبعد فعلم أن أصل الرسم ما rasmi كثني wannan ka الرسم ربوتو tabbata an ulin nuha wal ilimi, ya tabbata zama abota hankula da ilimi su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi da haka su suka rubuta wannan mushaf a yanda yake kuma haka zai kasance haka zai dawama babu wani wanda ke da ikon ya sauya wani abu bisa ga yanda suka azashi jama'a wufi suhufi siddiqu asalin tutan tara shi a suhuf shine littattafai shi wanda ya tara su shine as-siddiqu bisa ga shawarar al-faruq ce kama ashara umarul faruq kamar yadda umarul faruq ya bashi shawara hakan ko ya auku ne zaka na qatalu musailima ya auku bayan sun kashe musailimatul kazzab wa nasalabat yusuhu munhazima rundunoninsa suka juya waɗanda aka fatattaka sune ne munhazima dura wannan shine asalin rubuta qur'ani fil masail a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam an rubuta alqur'ani babu wata aya da ba a rubuta ta ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wa saboda ya kasance duk lokacin da aka saukar da alqur'ani yana da marubuta musamman da zai ce ku rubuta aya kaza a sura kaza tsakanin aya kaza da aya kaza haka akai ta yi har alqur'ani ya kammala sannan kuma zo sallallahu alaihi wa sallam ya ma hana su rubuta komai da gare shi ba alqur'ani ba ya ce kar su rubuta komai da gare shi ba alqur'ani ba duk wanda ya sa qur'ani ba a yi saka a gwiwa ba wurin rubuta shi da aka qur'ani ba wai sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta alqur'ani ba a'a tabbas ya tabbata da hujjoji da dalilai masu yawa cewa alqur'ani an rubuta shi a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan babu ma abin inkari cikin wannan domin abu ne mutawatiri abu ne wanda yake kalalle abinda as-siddiq yayi shine hada alqur'ani wuri guda a lokacin alkur'ani yana rarrabe wane yana da wasu surori bai da wasu iyaka wanda ka samu ka rubuta su kake da su wanda baka same su ba ba ka da su wancan yana da surorin da kai ba ka da su kai kana da surorin da wannan bai da su ba a dai da qur'ani a haɗe a wuri guda wannan shi ne abin da ya kasance a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma shi ma abin da ya sa zo ne saboda matakar yana raye akwai yiwuwar alqur'ani ya sauka sai bayan rasuwarsa aka yi wannan yaƙi na musulmatul kazzam kamar da muka bada labarin shi jiya da ya zama a yaƙin makaranta alƙur'ani da yawa sun yi shahada a wannan yaƙi wannan shi ne abin da ya bai na umar radiyallahu anhu tsoro ya zo ya samu khalifa ya ce da shi to ka fa abin da ya faru a wannan idan nan gaba aka ci gaba da yaƙoƙi irin haka muna rasa makaranta alƙur'ani to muna iya wayan gari ka ba mu da alƙur'ani da haka ina baka shawara ka tara alƙur'ani wuri guda ya zama muna da alƙur'ani official copy wannan shine shawarar ba wai zama na tara alqur'ani a ce mutane ga qur'anin da kowa zai dogara gare shi ba a'a makasudi a samu official kofi na kasa na daula shine kawai bukata da farko sai na bakar ya gaba daga baya amince na da zai da mini sabit ya jingina masa wannan shi ma zai da farko bai zama daga baya amince sannan ya dinga bibiya cewa duk wanda ya san ya rubuta wani abu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo haka nan duk wanda ya rubuta duk abin da ya samu ya rubuta ya tara aka samu kwafi na alkur'ani na hadisi shi kana sai zama da ba da dama can mutane suna da qur'ani kuma kowa na karatu da qur'ani kuma malamai cikin su suna karantar da mutane qur'ani bisa ga yanda suka dauko da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da haka babu wata matsala haka abubuwa suka yi ta tafiya qur'ani ne yana gurin khalifa baya da suwarsa ya koma gurin sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin da sayyidina umar radiyallahu anhu aka soke shi kafin ya rasu ya naɗa mutum shida ya ce tsakanin ya su fitar da khalifa to da tun tunda babu khalifa tsayayye bai ɗaukan mushaf ya miƙa wa ɗaya daga cikin domin duk wanda ya miƙa musa ma'ana kamar ya ishara da cewa ga wanda yake so ya zama khalifa sai ya zama da bai haka ba kuma bai miƙa wa ɗansa namiji abdullahi bin umar ba fitacce sai ya miƙa wa ummul na hafsa iyarsa ya ba ta mushaf saboda ba mai zaton cewa yana nufin a zaɓi hafsa ta zama khalifiya to da haka musa bai zama to gurin hafsa radiyallahu anha yana nan tare da ita har zamanin sai da na ba zamanin sai na wasu sai wata matsala ta auku kaga wata matsala ta auku an magance ta makasudi a samu kwafi wanda shine madogara kuma an samu to yanzu kuma sai matsala da ta auku ta zamanin sai na wasu ta sha bamban da wani ita wannan matsala ce ga su mutanen da ke karatun saboda zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai alqur'ani kuma ya ba su dama su karanta ala sab'ati ahrufi bisa ga lahaja da harsa na larabawa da haka wanda ya saba da kabila kaza ya karanta wanda ya saba da kaza ya karanta kowa an ba shi dama akwai masu karanta ya allazi na manu da nuje bis salati min yawm al-jum'ati hamdu ila dhikrillah dai an ba su dama akwai masu karanta in kanat illa zaqiyatan wahida dai an ba da dama saboda yanayi ne lahaja ne da harshe na ƙabilun laraba manzo Allah sallallahu kowa da ma ya karanta to wannan damar ita sanadiyarta ne aka kusa a samu wannan iskali yana na wasu ya tura ya rundunar yaƙi can yankin rasha wajen armenia da azerbaijan a can wurin yakin aka haɗu da rundunoni daga sham da rundunoni daga iraq sai zama na kowaɗanne suna karatu bisa ga karatun da ɗaya daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu kuma wannan sahabi karatunsa ya sha bamban da na wancan da haka hakan ya kusa ya kai su ga fada har ya kusa ya kai su ga yaki wasu suka ce lallai karatun ku bata alkur'ani kuce kuma za mu zuba muku ido kuna bata alkur'ani su ma waɗancan suka gaya musu haka waɗannan suka ce in kuka sake bata alkur'ani sai mun yaƙe ku da mun littafin Allah ne bai yi wa ai wasa da su ma waɗancan suka gaya musu haka to shine Huzaifa shine shugaban yakin sai kokari ya kwantar musu da hankali ya nutsar da su har aka dawo gida ana dawa gida garbiya gurin khalifa ya ce ka ji ta ji kuma sallar da ta taso kai maza zama zaka magance ta shi ko ya tara sahabbai gaba daya yace ga labarin da Huzaifa ya zo min da shi me kuke gani me kike shawara sai suka ce kai me kuke gani yace ni abin da nake gani tun da dama asalin Qur'ani an saukar da shi ne da harshen Quraishawa harshen Quraishawa shine harshen manzo sallallahu alaihi wasallam da haka kenan harshen Quraishanci shine asalin harshen Alqur'ani yace don haka ne shawara ta shine a rubuta Alqur'ani bisa harshen Quraishawa ya zama na qur'ani a rubuce yana nan ga harshen qurayshawa kaga duk wani harshe da ba na qurayshawa ba sai a fidda shi tunda dama an yi ne saboda sassauci kuma sassaucin zai shafi galibi waɗanda wannan lokaci wasu sun musulunta sun riga sun girma sun manyanta ba za su iya karatu da furuci da harshen da ba harshen da suka tashi a kai sai aka sauki yanzu ba duk wanda zai zo musulunci ko dai an haife shi a ciki ko ko ya zo da kwarin sai yana iya koyon kowane irin harshe mutum da haka ne babu laifi gare sai koyi harshen manzo sallallahu alaihi sallam to shine duk suka amince da haka sai ya saka kwamiti na quraishawa da zaidu zaidu shi ya je a gonsu kaɗai ya jibinci haɗa alqurani zamanin sai da na abubakar sai sai na wani sake jawo shi ya bashi shugabancin wannan kwamiti amma sai haɗa tare da shi quraishawa domin tunda da harshen ƙuraishi canci za a rubuta shi zaidu mutumin madina ne sai ya saka abdullahi eh, ya saka abdullahi bin zubair da abdurrahman bin al-harith da sa'id bin al-asi bin sa'id bin al-asi waɗannan su hudu yasa su zauna su rubuta alkur'ani a bisa harshen ƙuraishawa kuma haka aka rubuta shi da aka rubuta shi sai aka yi kwafi kwafi wajen kwafi shida aka aika ga manya-manyan biranen musulunci a wannan zamani aka aika da kwafi makka aka aika da kwafi kufa aka aika da kwafi basra aka aika da kwafi sham aka bar kwafi biyu a madina kwafi ɗaya na garin madina kwabi ɗaya kuma na khalifa na shi fasinal ƙur'ani haka aka yi waɗannan kuma yawa mutane umarni duk wanda ke da ƙur'ani ba wannan bai ya ƙona abinda zai baka mamaki ba a samu ƙur'ani guda ɗaya da ya iske ba kuma ba tura runduna ya ba a kama mutum dole dole sai ka zo sako da kuna daga ba taɓa ji a ce ya tura runduna ba amma ƙur'ani guda ɗaya ba a samu ya iske ba duk yanda kuna suka dinga bi irin wannan suke nema a zaƙulo a ce ai gashi an samu wani qur'ani ya saba da wannan duk binciken da ba a samu wannan ya nuna maka cewa duk sahabban sun gamsu cewa qur'anin nan da aka rubuta shine daidai da abin da suka dauka da gurin manzo sallallahu alaihi wasallam da ɗayan zina shakku ba zai kona ba saboda ko za a kashe mutum ba zai yarda ya rabu da abin da ya dauko daga manzon Allah ka bashi wani samu ba ballantana kuma mun san sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi alqur'ani game da abin da ya shafi manzo sallallahu alaihi wasallam a ce duk su ittifaqi gaba ɗaya ko qur'ani daya ba samu yayi iskin ba duk kowa ya kona qur'aninsa da kaifi ya kuma yi itibarin wannan kuma malaman karantar da alqur'ani kowa za a tura shi gari tare da wannan kwafi ya tafi ya karanta da alqur'ani ga abin da ya dauko daga manzo sallallahu alaihi wasallam bisa ga abin da yake rubuta da haka idan abin da ya dauko yayi daidai da rubutun musaf sai ya karanta idan ya saba sai ya karanta musa inda kuma yana iya ɗauka sai za a sai kira kira'o'i ba harshen ƙuraisha ba ne irin su imala wan najmi idza hawe ma zalla sahibukum kuma ma gawe wannan ba harshen ƙuraisha ba ne amma ya zo sanadiyar rubutu rubutun wan najmi idza hawa da na wan najmi idza hawa duka rubutun iri ɗaya ne da haka da ya rubuta Alƙur'ani ne aka rubutu ne aka rubuta da harshen ƙuraishanci amma karatu ba a ce da kai sai ka karanta shi ga harshen kuraitacci ba cewa ka karantar da abin da ka koyo a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam matukar bai saba rubutun musa ba to kaga wanda ya koyo wannan najmi za hawa yanzu ya ga musa da rubutun ɗaya ne da na wannan najmi za hawa da na wannan najmi za hawa da rubutu ɗaya ne shikenan kuma shi wannan najmi za hawa ya koyo sai ya karantar da shi wannan najmi za hawa to da haka aka samu waɗannan eh, bambance bambancen kira'o'i to wannan shine yadda aka tara musab ya ce to tun daga wannan asalin inda rubutun musab ya samu asali kaga kenan rubutun alkur'ani yana da tushe na asali mai karfi wanda ba haka kawai zaka zo ka ce zaka kawai wannan rubutu ba tunda sahabbai ne suka rubuta kuma yanda suka rubuta shi din nan ba ba ka daman ka sauya shi da yanda yake ba shi yasa nan yake ce mana fa inna eh, mene wa ba'du fa'alam anna rasmi sabata an ilmi jama'ahu fi suhufi siddiqu kama ashara umar al-faruq wannan shine tarin farko wa zaka hina qatalu musailima wa qalabat juyushuhu munhazima wa ba'dahu jarradahu al-imamu imamu shine usman ana kiran musaf din nan namu musaf al-imam shine kwafi na karshe na usman radiyallahu anhu ya da tara shi shine jarradahu ya tara shi fi mushafin a mushaf shi suhuf takaddu zamanin sayyidina abubakar suna nan cikin suhuf takaddu takaddu mushaf kuma a tattara takardun wuri guda da an ɗauka an ɗauke su gaba ɗaya to shine musa to wannan na daga aikin da Usman ya radiyallahu anhu wa fi musafin li yaktadil anamu don mutane su koyi da shi su samu alqur'ani ko bi cikakke wala ya yakunu ba'da hutirabu kuma kada a samu eh, wannan kada a samu sabani shine istirab kada a samu sabani bayan sa gurin karatun alqur'ani domin da ba da wannan mataki ba zamanin sahabbai to kaga da sabanin karatu ya zama mana matsala wa kana fi ma qad asawabu kuma cikin abin da ya gani ya hanga an samu tawaba a ciki domin duk an amince tun daga wannan zamani har ma ba'dahu ba samu sabani ko a samu wani na sukan sai da Usman cewa ya bata alqur'ani ba Allahumma sai dai ya shi'a ya shi'a suke cewa ya bata qur'ani amma ba a samu sahabi ko tabi'i ko wani malami ko wani fatacce addini wanda ya ce abin da sai da Usman yayin na tara alqur'ani ba daidai bane fafi wa kissa tuktilafihim shahira kissa sabanin shahira shahararriya ce ita ce sabanin mutanen mayakan nan da suka yi tare da Huzaifa to shine kissa sabanin shahararriya ce kamar yadda muka kawo ta ka kissatil yamamatil asira kamar kissar yamama yamama gari ne nan ne garin su musailama kazzab kabilarsa sunanta kabilatu bani hanifa shi kuma sunansa musailima lakabinsa alkazzabu makaryaci to wannan shine musailima alkazzabu yace kamar yadda kissar ta shahara haka nan kissar sabanin mayaka wanda ita ta jawo a tara qur'ani a guri guda ita ma shahira li ajli za an naktafi فينبغي لأجل li ajli za an naktafi marsuma ma نقتفي fil mushafi wa naktadi bi ونقتدي wa ma ra'a fi جعله liman يخط malja'a وجاء وجاء آثار في الابتداء في صحبه الوجود ذو العلاء ما لا ينبغي لأجل ذا أن نكتفي مرسوم ما أرسله في المصحف سبب حكا يوجب أن نكتفي ميكوي دا مرسوم ما أرسله rubutun da sayyidina Usman ya assala ya sa shi tushe da rubutun alkur'ani to dole ya waje mai koyi da shi wa naftade bi fi'lihi wa ma ra'a ni iktida'i koyi da aikin da yayi da kuma abin da ya gani na ra'ayi fi ja'alihi liman A malja'a musanya shi makoma shine malja ga duk wanda ke ya khuttu yake rubutu khatta ya khuttu ya rubutu to duk wanda zai rubuta alqur'ani to ya zama na madogararsa shine mushaful imani kada ya zamo wa samo wa kansa ya kirkiro ma kansa wani salar rubutun alkur'ani sabanin wancan da aka samu fi mushafin imani sai ce na zana ne ko wajen a samu sara mana minti na na minti mito shi ke sai mu sai akan hujjoji da zai kawo da suka yi magana akan koyi da sahabbai gaba daya da dama annabi ya ce mai koyi da cikin duka al'amura to musamman a koyi da su gurin wannan rubutun alkur'ani nan za mu ce Allah kai mu da karatu na gaba yin Allah za mu kammala mukaddima da malam da bayan na wannan tambayi ne ko da na lokaci kuma da assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya na farko yake cewa menene ingancin wannan suna al-ibharu al-ibharu ga misalin ad-dunya eh wannan shine sunansa al-mutlaq ma'ana saki ba kai idan an ce abu mutlaq shine saki ba kai an gane ko don haka an ce izhari ba kayyade to an ce al-izharu shafawi kaga an kayyade shi da cewa me al-shafawi idan an ce al-izharu al-halqi na nuna sakina wa tanwin kaga an kayyade shi al-izharu al-halqi amma an ce izhar ba tare da an kayyade ba ya ke kira al-mutlaq ma'ana wanda ba a kayyade ba to wannan shine sunan shi da malamai suka samu shi ingantacce ne wani na sai mai tambaya da yuma yake cewa salam malam ku ya halarta a rubuta qur'ani a transliteration yau yana daga cikin kuskure da ake rubuta alqur'ani da wannan transliteration don kuskure ne saboda alkur'ani wannan transliteration din bayan da za a yi wa wakilcin lafazin larabcin nan yadda yake na ɗaya kenan sannan na biyu mu ke taimakawa wurin dan kwafar da yaran mu ya kamata akwai duk wanda zai tsaya sai ya koyi transliteration da ka'idodin sa zai hana shi koyi larabci ya koyi harufa a ce an barka ba tsaya an koya maka harufa ba an ce harufan nan na turanci su zaka lallan kwata su dan su baka karatu yadda za ka karanta alkur'ani wannan kasalar da sakarcin yayi yawa to da haka akwai takarci a ciki sannan kuma akwai eh, wannan katawa ga harufan alkur'ani don ba yadda za a yi waɗannan harufa su wakilci nafsun waɗannan harufa na larasu na alkur'ani kuma an kace za ka koya wa mutum ƙa'idojinsu wahalar da za ka ɗauka na koya musu ƙa'idojin ba za su ɗara wahalar da za ka koya na za ka sha na koya masa harufan hijaiya kaga kenan ba yi da wani amfani wannan translation ya kamata a daina shi na musulmi tambaya da karfe ke cewa malam da Allah yana neman ƙarin bayani akan wannan baiti na sama wa rabiul ikhfa'u inda al-fadli min al-furuj wajibun lil fadli wa rabiu shine hukunci na hudu shine al-ikhfa'u mun yi bayanin ifa'i da ma'anarsa da yanda ake yin shi inda al-fadli min al-furuj al-fadli ma'anar al-fadli abin da ya saura da haka ifa'i ana yin sa ne ga abin da ya saura min al-furuj abin da ya saura daga harufa abin da ya saura bayan mai bayan ka cire hurufin ijhar su shida da hurufin idgham shida da harfin iqlab na eh, guda daya kaga sun zama sha to idan ka cire su to sauran su ne na ifai kuma mun ce tare da cire alif saboda alif zai faɗo wa nan kaga su ne guda goma sha biyar shine wajibin ma'ana yin idigamun cikin waɗannan goma sha biyar da suka saura idigamun ya wajaba ga duk wani mutum mai falala da kan kana da falala ya waje ba gare ka kai riga ba ba ka yi to da ba ka da falala wallahu alam da wannan zuwa na karshe kafin mu tsaya akwai ɗaya daga cikin jami'an gudanar da wannan karatu malam abubakar alaramba yana da fama da wata rashin lafiya na wanda ake kira kidney stone to kuma an yi masa alƙawarin aiki jibiran talata Allah ya kai to da haka yana fata neman addu'a ga yan uwa a taya shi addu'a Allah ta'ala ya sa a yi wannan aiki lafiya a wani lafiya kuma Allah ya bashi lafiya ya raba shi da wannan cuta haka na duk wanda ke fama da wata rashin lafiya a cikin mu da damuwa Allah ta'ala ya yaye mana dukkan damuwoyi assalamu alaikum wa wabarakatuh wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum Now it's coming. Zane yana yi, na kai وعليكم السلام littafin mauridin rom'an fi wasu mai ƙul'an ke aka saurara wanda aka gabatar yau lahadi 17 ga watan rabi'un al'awwal hijira na da shekara 1440 wanda ya daidai da wanda ya daidai da 25 ga watan nuvemba watan 11 shekara na miladiya na da shekara 2018 da kuma karatun tuhfatul arfan an yi ahkamun nuna sakinati at-tamim cewa wanda ya gabatar Dr. Muhammad Sani Abdullahi Jos. Now.